بن مسعود نمر عبد الله بن مسعود مغا رضي الله عنه قال لك دون بقى مغا قال ابن مسعود تي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام قال فارنا صلى الله عليه وسلم يقول فارنتني إن الرقى حقيقة أغنى ما سندنا والتمائم ado ho kebe hadamaren men ganya na nanti iwatti men ti tikenga koy sahay watti walata ado ho kebe hadamaren men ga dabar ni nanti gare nan kanikatta ikina ya walla kine nan kanikatti ya kenga shirko na faren kusiki ni hilla kapeni wado hada arruqa ma sanden ko man tempeti warni fare ñimme ma sandenya alayhi salatu wassalam wa hakada jibril da ma saga keni kannanga hilla kappenga ma sande keɓeedi wado ada ma sanden cukomante he hilla kappenga ma sande gonde nogondi watamaima ado mani ado ho ho de sahenga kawa oda kagada tamaim ñimmeni kannanga ile iñaronu kai ñaronu dinanta itangana nga iña jonginu duya fadu ado sahunga watti walata ado kanu saharen kaga ti walata ni kannanga montalibonga kebe sana ti mahabba ti kanu ho wado wahakada hono min me ni kenga he ya antin kai ni suna koto koto koto koto nga na kissa kay vinte kona aga nga nere ti wala ta ke barende anna ga fare nyo su ko mantenda dingira ani modu kore hay almami nya hay dingira ke almami nya hay khatibun nae kutuba garanga nan naye ayan dini tiya parlan do juma do ho ayan callin tiya kota ga watinin dangani nanti wanu gudon kulla hun konni kenna nyoga karle ma hun dikino be har so ma magir karle mai kota ga tinda ati wanu don kulla hun nyanin da me inta tu kan kawan don kulla o be nyanin ni dunat anta ngara don kulla o sunin da wali woni ada ga qur'anan bugan dirni ada labon dirni labu dinka ada aya nyugo saha ngatanganda nyanati aya ke hom makar daga saha halle ada aya nyugo saha ni saha sa nyam mo koy godi na dingira nyugo koy ngana ntanga yugo ntogollo no ere anga ya garen togollo no ere anna raga labo ke sota nyung kollan anna sagu ya garake ande har karunya ya warni uyanni ma haranyu metambi ite anyi ma kado a akata su ko mantenyen ati kira ke dabar ni magamanu nda agabe indala ya garne be goni na dabar ni dangane wanta dan de har magamane ga misale do hubben la ya wandi akanga eh, ke dabar eh to golle nyani wa dabar ni na da tir da mai me ga girne tai ngaji kawa ka sir ke tirin kana ngaji ka kama nga ka sir ke tirin kana ati wa wada ma ga soro dan tan to togo konni anani kun kamannu yagarunya hakene kunga igi kinanu maga ida ko golli karta ida ko golli karta ida ke golli kartara allahu alam ya ni golli ma ni golli me i woni igoni yagaru kudo kunyi do me to ngunya ni ken allah wa alam inda ha ta bo an ta barkan no nudun kullahu walakin nan tirni bani angara kebe koyinga kundu qur'ana nyani ma hadise nyani qur'ana nga nyugo no aga tike aya fasaren ni ke aya golle ni ke iwa ma da fan tanya no na faren to na da bar kundu onda jarabi agare be ona sa ke mo godi ona soti la asa la bonga na soto en golle ya gare kar no sagata nan tirni ku illa qur'ana ma hadisa ati ayi qur'ana ya hadisa nan kaku kusurunya ni kuna dimina nyaba kajar kun ya imamu nyam padi ti Allah nyam pan kallen di ti Allah nyam di ti Allah ati ay maka nyalla utu ndi mba Allah nyaga na angara ko ni ndanga na hega to rimpa krent hmm. amma jare sa hande lawa mo ko ngasa sa dinan tanke nyimme hmm. angara ko ni na ta alhamdulillah mba kare ke na Allah nyaga na bi maka nga ta ka ngure ne ba nga dinta ay mum perdin diga mar nan tinka ke golli idan hetinu ko adangani mani almahabba walla kenga hina daga na suratu yusuf na saha na ñammogoy godi nan daga yugun do yugundo yagarun togonun lo dingiran yugonu nan ko yugonu dabari na yagaren korto katti ya walli na kinen korto katta yagaren وهكذا رابنا العاطف na garan di katti kine walla na kinen kanundi katta kata ya akhi anta jami. Ayi ay gonu ngatini ke ni na immellondi na daga ya garan immellondi wala na daga igo immellondi illa ka tanya nan gem ayi ko ya gare gane ma ga jarabi ya gare ke ya gare kan mun dai ina ti tin daga ya gare ke ko lallondi ti ke wa nya de ima nya ke la ya kunya ka to kodome te anda hilla ka penda bari anga talla ga ya kunya to kodome anda to kunya ko me anda hilla ka penda bari walla garen na tiki nan ti mun dai wada gana da bari ona ta suni maniya hilla kapi bana ne ta ni kaya anta gan ken nya garin fason dai sere suma ga hilla kapana ya garen nya hamma ga kebe ga daga nan da bar nan ta kana me kanu hilla kapana ya garen nya hamma ga ken fa fason dai ya garen suma ga hilla kapana yugo nya hamma ga ken kine ya anta gamna kafan awa ko ata innen ka ganta gemme mo gombe arabu tikenna asfar nan daga korten da bar ne gondi ya kan rame in ta ga na so jamun ta kanonga ihillu suka man tan ni hilla kapenye wado hada idan ti wala tan ni kenye manini kanu ke kanu ho be ha kana ka ga da dabar nyamma ko suka man te gutin kasam magantin pirnin na hoy gokoni ho modin talibe nyani ndaga masala na ngai ken hilla kapenye ken hilla kapenye bati amo ko bana konni nda hilla kapenye tikenga nti bismillah aga kun gollano hilla kapega ndake be dati abo nti bismillah ati tigandete kita tuma rawat tigandete awo dumbi mangadi tigandepi dumbe ke ati kum modin talibo wakankin ni yugonga walla garanya gana anatoni agana toni anda sellatire tigande pe ka baki ana agana sellatire anake ŋutunakini kunga gara tigande peke sellatire kayini sellatire nga anake ŋutunakini kunga ikunga daga na na kendo qur'ana ngayanu nyugonu dabari nanta andaga na kenyara akama maga igande naga tollanu gulle menne maga kararan ta kaburnandi tihilla ka fete ke honia entanda serenyi gandu kuronga kenta bonon to hotane billa ka pam banda gandu kuron kai kem monon ta dinan tabanu ku pesga kun kun ni la kapadu wai amma igandi sobea me kampa gara igandi sobe nyimnya ike di mene sere nyigandi sobe nga monta be nga ko kana kenda barni sobe mbir sa woni tika iti illa kape aka nyinte nyiga ti illa kape tike ikunya na ko ninda kada nga to ku gajalle munyen serenga jalle manya nantu parce que gano ku kana kay nden kam pa pa o kudi ra tel fo ngai nam madam pa baka o kudi na su konnya o kudi ga janna na ge moy parce que ku gadi na go journaliste ndo politicien unya ina me kana ina ge ma do ku gadi na me kana na ge ma do honan killi men ti jamana ko nin tan ku sugo na ni karna me yanan tampi hotinda na dalla ga jangen aka suman me baka anin bi pena na gari aga jamane be goni nda jamana ke ken nombantu me ay mema madu yidu ko ninda ngani ngato ka gilli tanni ngato ka andim bi to sunga gilli kerri gandim maga na to no ngana kerri tan na gari oto kay honno honno honne aha jun kinye hi go to on ke bare go adin tirni ni kenga kite nyani di mon dal ni nda ko na da ngani a ah, to ku ga wabe anu be rutu kun ko kun ra kun ta fe rutu kan ga ngada ke be ko am pason tenni janka nda be mo nta gema alhamdulillah allah dan kininga o togo kundu nyo togo kundu ma ko ta ga tinin nan ne a atanga ina hibe ko ati ke hi ke na ga ko ke ya de ati ke ni terenga na ri nan ti wa golle munda ina tan daga sugon ko anda daga sugon ko ina tan daga kangen mundu ada men kalle hakken ko ina tan daga ken mundu anda ri ina ro sugo kerakken sugo ke brante iganaro sugo kara kanni inati ina sugo kara kan kiti walli na goren kiti ina sugo ke kursi inda kursi birambe ina bugandi do kore ke no konga ikena kanne ke to ina ta kamanda daga in kolla ke buranta ka kamma mana ga ta wono no kube kan daga ke murno ha atiyabu nta do manikana ati hakatunu ya ikunga sugo mu mana khege angalintena daga buru ha atiya a kota ñana gadi togon kinna nanti keni karta ina o yereya oga nuqubelen ka alhamdulillah sunna gume ñen sunna gume ña ha kamanga walakin hay kene kay de mon talu on pay kene kay de wajib nyen ino ku kun kana iran to ku kadna ken diga men tanong ino ku kana ko gelli 2003 na lawra malen kin ngara ba ton ce hetel fo ngon konto matambi mawanco harga fo kundan je telefon ya allah ma ki kita nyimme daga men ngalli gelli 2003 ngada batena ganjo mo ndam men tu sur on je telefon ngan jaga na gelli de amadu ngi ay mesro kargaran to na kun kiri nanti kibane ay mesro kargaran to na kun kiri nanti na ina ka daga min na mun dona me kunyi bane ya mon to allah mon tal balla min me habari magasu an an ta hibre kam mambara imme ambara imme idan ke ha kene ke be ha kene ke mai ni ngara diga men gilo na kamma parce que kare kare le na groupe ke ga ba yor ne ke ya kita hanoku ya kare gana ma ga du tan kamma ta hananga fil ghalib le na ga ben jawna nyere kedi wa da ya garun ka ga ya garin ga ben jawna nyere i ita do kine linga ni sa tay nem para ha hanya na kundu kenya ni ngara diga men la ton na kamma nan la di hilla ka penyen kenga ma sande hilla ka penga ma sande ke be no ado sahau ado mani ado qanuho ti wala take ke farenta asuko mantenni suko asuko mantenni hilla kapenye wado hada wanda ka kem palle hotana no anon ana isa sa misale di o sharhu ndana nga konne serego sasanati ikeire munga iwa mundani tanga yagonga inti parandini mana nan to koy an turu lo ni parandi mo koy di inta kenyana yala ta kada kan tenni o saron nana Allah ati kebe ni ho nga wahiru ngani kebe ya basun tatikenga warni ama honya ada hoy gwa to gononga ama sababu dabari nan tara sababu dabari farenga makebe nyen sababu ya allah subhanahu wa ta'ala ga makebe nyen sababu ama sababu dabari amma da hoy gwa to gononga o saru nananti dalle ibn al-qayyim zadul ma'aridi ati usman da lemine ko ngari lemine ke faramparenya ni lemine ke kullen kani kadi aha ten tiran na kam usman tidangani ati ke lemine be hakene kai kada asin ke ke lemine tin kanda nyere kunnu de ne fil ghalib aga ne wunu lemine ko ni ada tin ka kada nyere anga botimbanga lere kunnu mana ko anyo ken kunnu atin nanti bote nonga de arabun tin ka da annuna ira kullu sin ka kadan ku an an nyuke ngalle har kirsun yugo no an an ngalliya walakin fil ghalib an gaballe minen nyen kambiranga usmanu ti asin ka kadan ke botin mabe hakene nonga warna haram parenya ni lemunu nyugo no ya ati kada nga kada di mana kada hobbin nan lullo nonga no hobbuga haram parake idan dokan cabu da sirabe ga na lemna haram parunga maga mogoy godi andi to togono anti parande mo walla ngana ke bera anna daga nguno tanarai puru hilla soronya gonda ngana mo gombe o zahirun libas basuntati ke wa haka hakada antugantenga allah kamma amma nan daga sababu dabari mi tangana yagonga kenyanta gemme ma daga sababu dabari tangi tangana yagonga kaw be ganonga aga tren tangana yagonga kenya annan togo duwanna gangu be nuga sabati baka fare ma sallallahu alaihi wasallam wadu wa hamma wa min kulli aynin lamma kudimenu kwa kene duangu nye min sharri ma khalaqa kudimenu angane saqawron qagadi andagar ku hilli qul huwa allah ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas annakum anna to anda nyada anna ma tu su ko mantenga kuwantangana ku sabati fare alaihi salatu wassalam ada ku dabari wado hada ya yarenga amma nan tanga daga na hotana utu ga utu walla manjara utu walla hotana antantangana maka nyimme tampindi wanda kam palle na nonga igana gana sahandu kubenu dabari ni jongi mununga onati inshallah warni ken kibarenga kada kana bagan da bara nanyo qur'ana duro nyen wala qur'ana duro he kane honne o warni ken amma higa biga biga biga be gone nga o na ginyana nanyi kunta gemme ora kengar ne kinya su ko manten jam palle muallif rahimahullah atwani abdullah nam abdullah maga bin ukaimi ukaimi remegani marfu'an hadisa kawrugin tan kata farenga sallallahu alaihi wasallam nanti farenti man ta'allaqa shay'a trebe gana du jongi ya ken ko tanda ko na ga dangani iti ta'allaqa gani trebe gana jonga na tina allaqa in tina ngana jonga ne ta'allaqa ni nga nan du jongi hoya mana eh, samada wa tawakkala nan tuge hon kamma arabu ngatin kenya dangani ta'allaqa trebe gana du jongi ya mana nan daga tuge honne kamma masalan na anda ga tuge sahen kamma mabaran kamma walla kapen kamma walla manjaren kamma nan tikkani kisini ke ya kana kenya ni da kana kenya nda am pe gara kan du jongi kenya kamma mana am pe gara ga tuge kenya kamma wazo haja idan amana peti na ko jongan duya amana ni kanna nga anken na du jongai yamma be ga na du jongi honne ya sai an yere ama hodran kargaro ho serenga du jongi na ya ko ko man tenga kenogoni be gana du jongi honne ya anya bullingi da nyana makanka ndan jongi tenna kenya wa anya nda wa buru no kwa jongi tenna kenya wa anya wa nan makam mobilin no kon dan jongi anga tsase wa sa hun jongi mobilin ku kuno kon wa ba hada Allah man mobili wa sa hun jongi nadi walla kan ga hanga gonu ngalli na daga qur'ana ngaya nu nyugo rutu na kunjongi mobilin no kon nan tukungi tangana na daga qur'ana nga no mun ton to pala no gonni nan tu kungi tangana qur'ana ma yang kona pala haram paron ditai qur'ana yang kona garon golli tai ayang kati kai angana daga gonu ngaya tul kurtan nan dan no kuntu sahati kenya na jongi jongi na jongi ha anga nyini kama nun ta hara tul kursu golle me nyano hmm. heta kuna iga sangambune nga pala nun no gondi qur'ana aha koy kenta gemme parce que itangana gara imatangana jongi fara alayhi salatu atina na sahi sahaba na gara de yala agama ngari serenga taunu kitabun na warna raga na kaku ama ken kamu walla setane nara gidindi me ganga nyana itanga na khara agara ganya ko na jonge makon wado ko do bin daga na hiju ngana agam gabu gabu gabelle dikati nganti no arano baraja nka kulle ta ku ya agara ganya ko nyewo asa hande bakon asa hande makon aro gare garere dabar ho daga ti foto nyugo cema kan allan do ko nunga do na reti har honi gara mantoro gorti o oda warado dimas bana ka ah, ga jige de a halla man ngaro da turuni lesilinta ke suyi a gara ŋeñan koni a makon koni a jongindema koni few anga igonu ngalli ina jongindo nya hari mobilinu ku vitringa ina honu jongi kunga a ay gon na daga jongi no kota ay gon na jongi falan no gonda ay gon na daga jongi kompo nyimme meno gonde ya ka jongi ndema makon o dangani de anta ta ngalli sira suma kan nanti to na ton to taga unga ayatul kursi tonto taka nga anta kenda lenga li sere suma ku be no ga nyana iwa nyana tan ka dellen tanu nga de eh antan tangana de kempe ti tanga be de agara ngenyang ko nanda da jongin ma makko ngani dangane anga gonu ngalli na qur'ana ke mewtu musa ke na utu nan daga sa hindi kompen de tawan tangana kemma ko nanda ngani de kemma ko nan da musa ngam maka ngabidang kamanga illa kapen kamaka fumbe tikenga wa asa kunde kano nga ma hara pindi itan na gara na ngolli tay wado alla na konu tangana setan toronga ako makala sunto qaime gati illa ibadallahi almukhlasina ati alla ko mo kube nga ko bonona ta gunda mi ga ton tono ta ko nga kema konni kama konni aga de ro ko baranda ton ton ngari maka ngombe dimpo antangalla to ska hada maram me hinne ko adi maka ne ko kenga ni bitin da maka ne kai ko wannan min nan ngana nyana haye dalilin ni kanna ngati di hana ke soron soronga ke nyana dalilin ni kanna surtout sirabe kitu hilliga nyomanga manke nam mo gon tuwa siri saranga ne ho nyana anyanga dalilin nyaka makat dalilin nyanya maka kenni haqiqa dalilin tanonga kusuka humantenga ho ana lingi soronda an kora hakren da ngana diga ma kam ma ina ta ta to o ma qur'ana ni merondo ko da an qora hakren da na nyoma tan ni o ma tan na ma qur'ana rondi o tan na qur'ana nya do sahaba nu ngada nya nyammo ko biadu kunda gara na an anta ngalli nan nanti fare sallallahu alaihi wasallam ay makka gum ko wala sahaba banatul kursu jongin jonginte ni ma kanonga anta ngalla anta ngalla ayatul kursi ganyi faren maga misiden nogondi kew cawa vernu ndo hoynu nogondo o ñangali nanti ca jonginte ñamaga aga ñamaga i compon nogondo o ñangali vernu ndo hoynu nogondi nanti ca jonginte ñamaga antanonga walakin mala asaf islami gabe da ten ñaraga wako hingalenki annan palan pagati kempo jonginteya walla annaro mantoru nu nogondi walla annaro mobile nu nogondi nando akoy cana aganoyenga walla canantangana kempe mala asaf kempe wadah gello oga dalilu mundiniya dalle ni kannanga ona gara ngollite qur'ana ni kay ona gara on ngollite sikandin tanonga yala akum mangare asul kursa jongini sai gabe palan no gonda anta simmene na gara imme kella ko imme nyana anta asul kursi karna akuma bagara mu mangari ho maga anta garna ko nyin meno gondi agama musa bi nyin metti man tengar tere maga ba ko bengara kam man ta garna masala anga daga na serga be asbu kursulu ku kullun ku ho gabe gabe isa hante nga maga wajong ni pala nundo kompon no gondi uronda gana daga tanna hay saka kundunya anta anta ho ho garna makan tanawa o gadi ko boni kino ya garunga ina kompo ku parande tay es ko du to ngodwa ngukuiwa ona kutogono ni tongo duwangu ko yala kenyanta hawlantawa ma kono ngani de ke an kono dangani haranganaro sunnogum mobilin nogonde anna kenya nonga anga ken cunnogume ñini angana rono mobilindi walla angana sette nga duanga keɓe ga konna ara sine ñananta katini kenga me ho jongintenga maganonga ayturgutu jongintenga no na koy nga nanti iken islami ñe angangana sette duangeɓe gan kawa konni ka anda ken ko niwa serengan kawa nyana mobil no gonni mo gombe anda ken ko niwa anki lunde ke an angana sigi sasa hakke be ga giri kan ni na liga ma tunun kamma hube no ga mobil nun no gonde angana tan na jato odi sasa konda duangen ko aga setan ta soro karagi kita soro karagi akitte wa ha <laughs> ala kulli kai kai kafin ya haide isa hanta ke haka na nongata ho wantai anta garne anta hohono anga gonu no me na ro haramun te ñakkarndin me asul sulkutu jongin ten pay piccon karn ten payaji make ahe ay gonu ñimme angana korosenne anga piccon ñini a sulkutu ke kamma nukunu ñugonunme mo aha bagimmake indagamo anga kam an anga kunti di an ga di asu kusu jongin tenga maganga mo ngur ni sigar dinga nyunyu ngando magan je ndenga me wandi ake ngante tenga ngando ken ka urwati ndenga me ya ka asul kursu do kwa utua ha asul kursu a maga ajongin tenga maga motondi ho wanke ni ke nan naga tem moto akorno mun ta kunne na wandi ake cakalle ma o kem moto no wandi asu kursu am pallanti ndiro nga moto no ko hay nyana ogi ko naga dangande hakika nya kene kenga ha ko ton tugare ganta ka maka jele ngallinga dangan to ton tugare ta maka fe fe fe fe ana manin nya na wanda ka ngutada daga moton no gondi nke to aku ngada asul kursu jongin tenga kama moton no gondi tuhuma heti nan daga na dunya ko iga sikino ngata ko urondi maka man ko ruku ka dunya ko ina hankenye utu kundo kundo ndaga na korna mun jago ndaga wanda kan cakalle ma ngoni moton no gondi ha anken tindironga ayatul kursi am palle angirin tan nyimme anganarga dokke ayatul kursi ama timmenonga wa hakika soron nan jaga do halle nda ko kofona warin kompendi kenga ñana hafizi wa a anta ñanayi mon cageɗo halle a idan siri idan ga fare sallallahu alaihi wasallam ato man ta'allaqa shay'a serebe gana jongi honne ya tempon ne ga nyaho wanda siya wokkila ilayhi iwa kaman tugandi ni katta kenya kita kenya na hajunun turono anga daga jongi ke banan tanga ya gonya walla na na burenya kinanga walla na hube kinanga allah subhanahu wa ta'ala ampinun to ko kemma parce que allah do serenta kapi susete dinan tanga aro serenta kapi susete na warjaga kinanga aro serenta kapi susete do hoya anga daga hotala ututan na allah wampinun to ko kemma ana agna ni shirki man amila amalan ashraka fihi ma ya ghairi taraktu wa shirka an garanya ta Allah kan bakari rawahu ahmadu ahmadu da ta illa wa tirmidhi ado tirmidhi ay gonu nganya na har kala ku nyimme na daga jongi kala ku ngonu kunu nyugono walla kan ga kan no gondi na daga jongi no wala walla de kebe aga dabarni kun dabarna no ga kamon pilli dalanyi gana sorom maga tiwa bullingide dabarna nda hilla kapani de mal asas asaf ngo hotu sunna gume nyanyi ganni haqiqa sunna gume kote anyi terra sunna nga ma kasir fil ngem medu ngante ngatai agida fata daga taru kara ita ngani ni tikara manya sunna kebe ga ma kasir ni me kara manya sasa ina hoda bari na buru balle nga gata taru ko bana to hitem be ina kamma adure men dire ta nga kenta nyane kenta kendi sa so ga no ko ba ta kuna kamma nya asunna bono tauhidin bono men kana ko nu groupe ndi hilla kapano ka kesu ko man ta kam ma ini sunno gume nye harta harta adire nay kenta bidia mun de hilla kape mun da eh anga ta kunu kebe kam maka makam bati hilla kape ya ha gullingiru ku benu go maka moni bugandia o kuda kenga ben bugandi siri siri siri siri o oda ga ben bugandi ananyi makara nu serenga natu bullingire bullingira ga sira suma kanga munda na buganda bugandi honga ntamma sorobe nan yi tuga na bugandi ngera tuga de bugandi nke wa tuga de din nga bugandi din nan bullingira ke bugandi kube ga nai da ba ta ga sira nya karne nke nke sigita so asullinge o hon tan kitta na baraje bana kitta ora kenga benya har hakati lagar ke ho bullingira nga ma kai kanda tima atwa o sasa sere gandi ke ma kanu immeranta din bondi sa la soron kitte iga ni e eh, ati soron kulla kitten katuga de ona wara yimme daga bondi sa itirndi i daga nan non jaba na bugandi man mi anna linga o da nya ke mo gari da bugandi nyama e eh, kana tonta ne tawhidi kenta daga na kane de mon fere ya honne tawhidi kana kati da kane an ga daga kita an dan magan ka kadi nonga wa anke marondi a junubun tankenga ma angara tunan tano anke kanta ka to kononga parce que ibrahim mununu be nu ganya asoro maka ibrahim mi se guni kina nanti ni batu makai ibrahim mi se gunan tini kina ni batu asare ni haba di soro nyuku mununu batenya kamma nka ken di su koso maga nda mununu ko hore فجعلهم زجاجا إلا كبيرا لهم an kan ma dabar da dabar de junubun ta kanga de nan kan ta kan nin ke ma dabar ai magano an kan ta kat ta kun kan ka manga nu kun to anna bukan dinya an ga nu kun kan to anna bukan dinya musa alaihi salatu wassalam agar na gadani samiri gada hoyin dabari agara gumbullen men dabari soron da ba tenga ma da maninya a ah? wanzur ila ilahi kallazi zalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa amma ta dabarin ke hallan na to kono ngade agari atin ta to kono min ga da bui mo ga da bi mo ga da wayi hangen no gonde wayi ndeya aganya kem mo di kadi an kan ta katin jama dabari baba anda dabari wallan kisman anda dabari wallan kyan anda dabari ayi ma kadi no ngan jama dabari onati na'am adabar ne ke junubun nte anta ka taxunu ken kada ganonga antanki nke agani kagumenga nga bugandini na na ba kanon an bugandini no ko ta alhamdulillah an na anna gonan an nan ta ga da daga hubenu maganni nugudun kulla hotai tir na ga no ku kube gana ta to anye me bun anyeme ajunu kan ken nan ma sewo nan ta bar man da kandi nonga de nan ta hunan ci au ku garantin to nyono ku kisma bullunga ku waire ma cewa ti kenga da ngana sewo tuzuru andi ni bana nyai parce que linganda anga tanga igo nu ngalli to ku kan tangal dun to nyoro ku kismara nya kuno da nya kunda sere menta anu ku to anda mganda bugandi da la go so anken dan kismo suni bana nyai anken mabugi illa ka pen ha tuzuru annan dun kullahu nya nyana harta tenga kubenu da anni mundu honno honno honno honno anna kirnda nya honno honne mangandi kita sina bane sino hille o wungol lenyen anka nyimera gantei di diga lemma ko no soro benu ra gi diga lemma ko anga to korno kundu honno honne honno honne honno honne anna nya na kunda anti to kono muhammad ibn abdul wahhab ke kitabe kama ado muhammad ibn saudi ida laadun kini men nangira sauda ngunyende kabru su soronga nya batana su ko manten kara illa kapindingira ko burunte kanu kusuna su ko manten bugande di abana na ngunyan ko teke ya ran kama jamanin mu ma kaburun tano ga batta ken ga jamanin ta ngunyan ko teke ya ran kama jamanin suka de kaburu anu ga batta Allah no soronya di honno honno honno ma gambu honno honno honno ngaka ngaru no sorondi ngaka jonne pes kan kan me hankan tanda danga bukan di batten hankan tan kendi ina daga hinye hibe gam bonon ta ken nyimme ya ina ar ka ga fa gam maka bulle nyimme Allah ta ko bakari na allo no soro ko adi honno honno honne toujours ando kirnde ngame ando kirnde ngame kirnde ke tin nan tim magara o kuma gara de ngat to anon ko ni tukunda tukunda anda me honno honno honno honne diga men ko ko ta da ha mi ko tan peti bane anta to konon an to ko kirnde nyana kundo honno honne honno honne amma na tawu nanti bari man nan jama da bari walla sentin dangani bulluku baka kambire inta baka sen tan kan na nan kuru kirta ko maka kinyan ke ngan karahane amanya meno ha kan na girnde nyanya na honno honno honne alla wa girnde kanya na nan nyan na karai mena to ima bugu kan karahalla nga nyi soro be gilli serena kita kundi kenna nya sabunga ina bugande haran karahalla barajan nan nyang kaburu no honno ya ki tawhidi ni wa sanga tawhidi de on ta walla kitin palle de ona kella ga no so benna nga siri siri siri siri kwado hada serem maga kona anya bulle yo anya ay gonu ngada bar na rukum balla kanyimme ona arno urera ona arono kamundi yakimanyo ngane ti ya garenga di tanna nyame antaka bakka hoda ko nin daga ne ati iya ke ya gareke allimi da sirin ka ya gareke bariya ida ga kattu hoya kati oku bange sim pase ko no mun ga to ko ko to ko to ani kundu ngalle o ni ngalle a kolle ngalle ma ngalle ni kannanga iwa idan karun da barne wa ha iwa idan karun da barne ha ha iwa idan karun da kan ni ngalle lekjana anta anta kan durmo burde iya anta kan turu buru buru buru buru buru kolle de an kawaye an kawaye anta jaw ko sene daga nan cuha anta jaw ko sene anta jaw mutini ka aya ay ata tin daga kem mundu idan in daga kem mundu kusiki na ranke ida ga mundi gadi na kai me ha junye janka atara bucin na kuti ke kallenga tanni na nyoro ndi doro meke ke dromme atagara nyorni ke dromme adi sikkiya kini na tappundo bagano lay kiyen nganayi kiyen pinna bugunte ina daga bugandi kide ina daga kiden kin bakkandi ina tontononga a humanten naro kiyen nganayi genne ken kibanan ne ke tonto kide be ina daga kan kannandi iningunon bugandi ina tontonon. kengana baka gadi i kompe kaka kumballake ina keka tonto isurono nogonde a keregantingalli saati na ken togo nogo na a togo kiide ke nogondi walla na ke togo kompe ke nogondi yagare keranta karinandi ate yagare ke ñiballiya ada ke dabari da dangane ite a da ida taxundi ida dabari ida ñakkuni ida ñakkundi ate yagare ngati fiw ngaba ko sedari moanko ida yaxumbugandi a yaxiigotanayi idaga katta ita ate daga mba bito linya ko anya warni sasa kera nda karna linda ta unda nda dabari har sasa killungan kamma aka man da gare ka to ko ninda ngano o hayno ku ba ga yari kine ke ba wa ma har lenki ke hinya gelli 96 ya 96 har lenka wa kine ke maka akan pambe dikei <laughs> ha ko du gollu mo kan banga garum be duke ya gas dur nya kene kuya ya ri ku be no ha kene kuya anga tai ho kuma ko ba taram pinu nya ka kuna gono ma ko ser kari hinya anga na ka du digamu ya la hawla wala quwwata illa billah ko na kilometer no mani mi ho ni tike ya amno ala halan churon an ko koni ga dan du jongi honne su kamma allah subhanahu wa ta'ala wan tu gene katta kenga ho hon dam min nanga dan du jongai allah wan tu gana katta kenga wa hakada nan jongi honunga honunga kenga tauhidin katana bakanonga ado tauhidin tajanna masalan kebe allah allah subhanahu wa ta'ala gamanya sababu ya wa hakada ranta ho ganyana na allah to onan ne gajongi jongi kenga masalan qabru nuku nan daga tuge qabru nun kamma wala nan daga tuge kidun kamma wala nan daga tuge eh, tuge lambun kamma wala gidun kamma wala ittu tananu kamma na allah to ononga na koy kunyalla na ngarjagana kunyana lemmen kinnanga kunyana ho kinnanga kene hilla kapenye ammugu baka dina nogon anga matu ganga na karana ndo ke kama imbenye ni direct aku bangu de be nyuga nonga kide nyuga nonga ti jonko kide kide ka to ni kenye itanda kana nan jonko enge me makinye kende be itanda kana nan jonko kide ka anga mallemme kita anna te ka tanga lemmen kita nkanye yuga nya nga to rana kide ha awa debe ni goy longa ikata gabunga dunade o kuno ko ke bane kay ti jon ko ikide igo no ya gare no lemmen tare ko tan ba to ko nyeni kide ken jamu inna bona on mbedi dikei kide o hube takai o a adaren patana na nya takai nga nan jaga na akatin kaga bo ko na nyo hajunga o ha junga na ke nyona kutu imme na ke di bakanonga ya akhi tani balonga de arno ali halan ci won arno ali halan ci won keni hilla ka penyo hube na daga ambu bakadina nogoni amma kunde bu Allah ntakati ni ke diga me nanti ki de keni hilla ka penga Allah ntakati na diga me ma haranyi metampindi aga burnun kawadanga daga nan jonko yayi nan te gukatya na lemmen nga lemmen ñego a to anga togorana ken kamanga kuni ya fa lemmen gilli ya allah subhanahu wa taala saga nkenantirindi ga sare saɗo te ga hunti no ku konda kun kataka konda kun kini ga ken parce que kenna kama hunti me hana o kiide kenda karayimme ogana kutuna buyina nga. maka ayeti na ba batte kenya kabine nga jaraka jarakanga eh, kube nuga min lemmen kita kide kanda kun kakiniya hillandin ni kanna nga hwano nga kenga anta hilla kapenga anta asu katana bakano nga nka atimme nga waken katana bakano nga masalan sare angara kebe nya sababu nga anna tongutuna nya sababu nga anna sagana mungu allah subhanahu wa ta'ala kebe ko nati hilla penno ne nyugwani walakin ontatini hilla hore nya na sabunya kannanga allah subhanahu wa ta'ala da kenya sababunga amma ontatini hilla hore nya hilla penno ne gwani mana wati menga waken katana bakanong allah gara kebe nya sabunga nan kusan daga tuge ken kamana mungu allah subhanahu wa ta'ala ni sikkandinni kannanga allah subhanahu wa ta'ala gara kebe nya sabunga na kenya sabunga anna saga tuga na Allah kamar nan da Allah anda kanya sababa anda linga danga na abu sababa ko ke mid medi kyani tauhidin Allah da kanya sabu nyenga nan ka Allah sababu sabu anda linga na abu sababa ko ke dimme tauhidin timma don ne ta ya rabbi arno ke luku ya kam palle ati atamayimu de mayrenya he ati tamamu ke fasaren kan kannanga شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اتي شيء كان هو يعلق وكن جونغني ala lauladi lemmun kamma yattaquna bihi laina igatange ñanati kenga yaxenga nanti yaxenga kenta lemunu ku kitta wado hada idan tamamun pay kene ke huwani iga jongini lemunun kamma yattaquna igatange murunu bihi tikenga ala aina yaxenga nanti yaxa buranti kitta wa hakada kebe hakene ke arawa ñana baxanga ara ñana manjarenga ara ñana howa serenga jonginu a su ko mante ngaruna no gon walakin o kuson kan kanne na nyana kanna nga sahayen bana wado hada idan onati sahayen bana hetu ho haga jongini ko shaykhul islam gara ko mo gombe soronga du tangana tay nanti yaganya walla korten tanki take gananga walla sunyan tanki take gananga walla jinnan tanki take gananga suka humante ngarna no gon wado hada lakin atin ka idha kana al gelli jongindu hoke gananya min alquran gelli qur'ani farakhasa fihi ba'du salafi sirasiri sawanto nyugonu kunna ne undinde nyakendi wado hada kono ano nga kunna ne undinde nyakendi gelli sahaba nu nyugonu ya kunna ne undinde nya iti jongi hoke gana qur'ana duru duro nya basun tadi masalan anna qur'ana duronca anyatul kursi kita anya hubeta anna ken duronca ananya sahenga akaman na jongi wala na nya baka nga akaman na jongi wala na sa na roho no gonde akaman na jongi iti be ha kana ke qur'ana ni alla digan kanne nya kunna no ni ne ti basun tade amma malikan to ganadi wala jinnan to ganadi wala garan diga mu ku gonu ganadi itan tagem idan holu dan no ndinde nya tadi isala ti basun tade ke ya wala ba basa bil muallaq yu'allaq wa fihi al qur'an wa sura ta qara risala an-nubuwah wado hada wa ba'dhum yugonunga lam yurakhis yugonu manne undindenya fihi kendi hono manne undindenya di wa yaj'aluhu kem kama nganyana mana na qur'ana kenya jongi honga min al malhiyi anu wa kanyana gelonga hoke be hatande nganya baka kemmaga minhum bin mas'ud abdullah bin mas'ud agelukunga radiyallahu anhu alla kana dunga baka ma hono gadi kunti itanda gemme itanta gemme to ne undi nderan tanya na de warnu qur'ana ni huwa fare sallallahu alaihi wasallam ada bangando da Allah digan kandenyen wa hakada faran da ma kandenye to qur'ana ya ay men duma sanatu qulnu kuya o oh, wakentu amma nan na saha na jongan di faren ma bad amma ti sere suka ngani na saha na jonga kamanga doken tabu dangani ibn mas'ud nu kumma dungetai to tu to ogana hayndi o wa ni bin masudu no kalleke kenya ni maniya kenya nyana hotin tenga kata sawaban na sabu nya maniya kebe gana qur'ana jongi awo gabe tu ganten na kannan kaka kamai gara kebe jongi anya hilla ka to gorenga maka itu sahenga kebe ya baganga kebe ya ata pingmanga kebe ya hingana ta wata kiluna kannan kaka kamma ha kebe ga maga hewa iti e hoti da hokena ti bir ganyawa tanda ro no kobe tana ginya na daga ada ga fai ada ri kiten ada ginya ro no gonda ken di tintinga li ti ara paren tanga de iti e da gumare iti <laughs> e da gumare ana ko ga sire ngol la kasu karawo <laughs> ha daga buara ga ka ada <laughs> ga ni modi ke hana tadi jamba ada du modi bunu ku garanto nyani ada bugira yang kita anda nya kun anda nya kun ada bugira kan ko kita Waduh ada idan pohon dan binnya Anggara jonggi fil galib an jongi ni ke an an kan gan tempa kanya kamanga munguna allan kibare nga ho ngana girta nca ke ngere anda girta mba ka ke ngere anda girta ke mimma ngere, anga munguna allang kibare nga anya hilla ka to goreng hillan din ni kebe kebe ga gino, yala wa ko son tangana wa awanga nga magan hindi awanga nga jenini awanga nga gara konni awanga nga jambene qur'ana ke be gan ko nga dam patake suko humantenga walla jongin tenga kannenga sikkan ni ke be awanga ndar no jogende lemunu ku imme bu sina kam maimme makayeti nan ni balonga dinan ta suko humantenga hakeka nga pakanyi ma konni kubenu ga kinni ya garunga kodon kanye to ku ngona ti baya o ga ma banga na naluman ta tunu kenya ni oranya akon ni mogoy godi kona bangan dina be sunatu ay go ga kinni ya garunga ta mai ga siti siti ni hono ka iga siti ni baya no kuya ti na kan to kamma kata nenta seginan kam manki nan kan nawanya na kunu ya ri nja ya kenanga qur'ana sa antengan kenan ketinduran kan dindo wa takallam ma kunya na qur'anan kamma oda ke qur'ana darowa ha oku daga na dogo kenye tu kayru nun ta qur'ana darna an kan yin mettin duran nan nyaka ka sakalle ma unya na qur'ana kam e mon tan ben kafira ko hube gana ta sik kana kandi kan ni hinga de mon tan ben kafira ko terebe gana ti si kana kenye de terebe ga ke golle da barne har tan ke ngati kana kendi ha idar no jorendi mani nga jokai busi nga jokai tomparde nga karne ho onda minne yala qur'ana daronde ni kewa saga ken palle hi biga biga be anu qur'ana do kungan ta gemme iga da barne na to na to ya do kan ta bu ni ona du kebe gani hotin tenga jongundu ho hara gane qur'ana yi atokonon sawaba ngani kebe jongundu ho har kebe gana tu qur'ana nduronya na tokono koda ho jongi sasa o ta dangana an kenga ina kebe jongi yala qur'ana nduronya ne awatin qur'ana duro hewa hara gana qur'anan kotti bane kan tara tini mani qur'ana duro o kuna baka nan nanti qur'ana nyana kama ko qur'ana ta kama ona baka medin minna parce que suna homo tinti an gonda anga bai duro no hata to ko an gonde o kuna baka medin kan no ko o ku kum maga be gana ti galle no qur'ana o qur'ana e, tin qur'ana parce que kuma no ngar o tin qur'ana ni hilla kapana ndo qur'ana jongana yale wa wa baka medo maga wa modin talbe benda ino sasa kunna aga aga kenya dabarni o kana antir nan na kannan dabarna kana ti kana qur'ana dabarno qur'ati nan ta qur'ana dabarni wa anga nyina kille men ta qur'ana kamma ayi mod talba ko nyino ngata to kan sabu daga ni hino anu kui onati ko hante ni kannanga kenya bil mashhur kala do kebe do hada jongindi ho qur'ana nanga qur'ana tanan nanga a to wa do kenyam pointa katta hoenga wa hakada hom maka kahu ke nanti ayi ke da ngara arsala nyimme do na tangara ngari mo mo ngara ngari kundu nyai makai angara ngari mo mo ngara ngari kundu nyai angara ngari kitabe tana do ngara ngari kasaba hetide jongin do qur'ana duron ne kebe ya qur'ana duron pedi kebe asuka human ton to gononga baganya gani tapenya gani sahanya gani anya qur'ana anya qur'ana duron ga to gononga wado hada parce o gana hay mi sahaba nu nyimme to ana qor qor qoru gana kum fay kum pankan na minna nan tan tagem me qur'ana duro me i kum pakati kala ngonta kum pakati nyanyi qur'ana duro nga kebe magara ganta kebe magatu sa so ko hata watu ni wa i kum pakati wa qur'ana tangano ko hata sa so wa qur'ana tangana wa i kum pakati wa kanna gare ngo ku sa so wa kanna gare wa do dokan cabu dangana su ko man ten to kononga sallallahu ta'ala wa sallam والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رقص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أجيب والرقى ما سلمنا هي التي أكن وهو كبير تسمى إذا أتغن قلي العزائم ننتي قرنبون عزائم نكنا قرنبون obuson gan kanno nga bayre fasar ni hanke honu ne walakin yere manan bati hanke ya iwatini azama alayhi ay qara alayhi aqra kamma iwatini hadhihi azimatun ay qira'atun idan iga gelli nanti karanponu iga kunkarna soron kamma wa khassa minha dalilu dalilin ga kan kargaren di gellayi ma khala honda ga nga ho kebe ga durago min ashirki gelli hilla kapen dalilin da kargaren danya honga ho kebe ga durago gelli hilla kapen ga nanti kenda gantenyan amma dalilin na makabe kargaren nanti kempeti hilla kapeya kambiranga kencu kamantenga gelli hilla kappenga dan masandanga sagane katta hilloya dalile ngara kabe kare kare nanta adaga antenyen hilla kappe tikenga kenda gantenyen amma dalile ngama kabe kare kare kenni hilla kappenya anta gemna faqad rakhasa fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla faranna newndindenya masandendi min al-aini gelli ya aburenga gellagana serellaga والحما أدو توغم من قاغا كان كغنا سرين بنو ولا غنا أخيني مثلا نيانتو غنا بنو مثلا كغنا أخيني tori manga fare sallallahu alaihi wasallam ada ne undinde nyaken idan onati fare nan ne undinde nyadi awage me ya nyangu ngana ga annama sandenya kwaga gemme kadi gelli torum po ganan kinyi kadi walla ndamuna annama sandenya وهكذا ألو كنتنا مثلا gella ganani korte gana nyanganga kunni meno kawara awagem manna ma sandenya wa hakaza awagem anna ma sandem murun ho hawlan te na ma sandem muren to kono odangi ken wa hakaza شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قاغرا كوم غم ما سندني هلا هذا هذا غانتني هو هذا كنت غم كن قال لي هلا كفني tuanon da sartinu ñugonu ko ma sanden cartinunga iti sartinu ku igoni kannanga amma ga ta hisonno menga nanti ma sande kewa a kaman nahana na to allah subhanahu wa ta'ala dungente ana ta hisonno menga nanti iwa ma sande kenyana sababu anita amma jarandanan ni koya sahandanan ni koya kenni allah subhanahu wa ta'ala agana ta hisonno menga nanti ma sande kebe ke ganyana kenya na kan kinna kamanga ma sande ken taka jamanya hilla kapi ma sande hillandi ma sande kan magani hoya ho ka ga sariyan togin mana diga mum maganya di diga mum benu ga sariyan ni wa haka da mo gonum magani ma sande ka ke ga sariyan togin masalan hilla kapi diga mum ngana di anta gemmi wa haka da ma sande ka ga kadi ga alla kutenga no gonde anta gemmi masalan wande ake nan kitten cakayin kollandi walla wande ake nan kitten caka haten kammana masa kundi menu kunta gemme angana yagaren masanani hijabu timmante ñorondini kembirenga aduma harami nga nonga duma harami kena masa walla kenga arawa taxunu an kenna xarange ñayi men dimme amma anta hatenga anta kemmemen ay wonungatini ani tarombugande an nan xaradi محمد بن صالح العثيمين رحمه الله akitabe ganonga kitabul janaiz kitabu ka to gonya kenga awase na kamma nan tanta gemme warna taro ke ga kana gelli lewra ne zumara min dangan atan kutenga anta gemme mo gombe anta gemme ni toron kabugandi annan kara taro ke nogondi antan ka anduma rami ke tiya gare ke ya walakin hibutin na dangani teranga munguni higa be gabe ya taro kebe ha kene ke honu wa karna di intara sede imme nanti da hibure imme da bari anani ga wani an tagamme kitabe ke alhamdulillah wimma ga wasena kamma nan tan tagamme wanda kan ni taro mbuga nan suma rami ga tike be tanga karna taro ke di an tagamme amma ndo rami nganai ken ke ba sun da tikemme idan homma ga nyano gondi ho kebe gani illa kapenga wa hakada homma ga nyano gondi ho kebe ga sariyan kaga sogin asikandi kebe gani ma sande ke ya anyi digam pahamin to gani iure tuin to gani masala diga on beru gani parasumunga parasumun kan nga masala na huruful hijan ku ni nyambi za a ba a khada kudi menu ni nyambi daga na medu kunde watin ka daga na parasum kebe hatane ke kiranta gemme madiga mo anyi itu intengani asla nga ma tandana nyugonu ngalli go gillu ku yugonu igi konno tiya manantia kebe hakana ke kanta lanta na ma tandu koy ma tu intenya ni wa hakada ire ha min tan kanyi gagadi idan tano goda kanya kartinga nanti kusiki ganati me ho hana ta hi sonno menga nanti ma ke kan sababa amma sahangilla allah hillandi hilla kappe diga men ma kanyi ma ke di waxaa kata golli haramuun jamaqaani maasande kelli sikaan diim maasande digaamu kuy iwure tuunte nañ a ma iwure tuunte ga'ee an dange maan na maasande tey jen hoon dakaayaa tartiin gaaf hiilo kee akwaan sikaan diike baayee kene key hoon waaho ka fay nanaa sandi kaxee hoon waa ko ninnaan te anyi araabuun qanneen lu gaana kaarra isaani dangeen maan na maasande nyaa qanne kanadi maagaan taa araabuun qanneen on waken kapai walakin soge nga kendo yala wagemme annam ma sanni fi kanne tanai arabun kanne ga hemman ta gemme soge nga kendi sir sir sir sir wa hakada ay gonun ta anta gemme ma qur'ana bane ona tinam awagemme annam ma sanni to koy qur'ana ga tikebe ya masalan duwangu no ga giri baka faren ma sallallahu alaihi wasallam wa hakada anga ma sanni kanne di agana dura ku baka hilla kapenga to anu nyugonu daga de nanti halara bon kanne ga he anya sonu kan kanne anya hulan kanne anya malen kan kanne ba su ta tanna kem ma kanne da bare amma andura ku baka hilla kapeng dan onati ma sande maka ta hancon no manga nanti ma sande ke anan ananna Allah nan na na ken sababa hillandi hilla kapeng maga nyadi ko haramun tem maga nyadi sikandi awre tuinten nan nyaga ga de ku sartu nu sikki kana timme kamera nga awa gamme أنما ما سندنا أن نتندبر واضح هذا وندبر وهكذا أو كبدني كما يمنا ودنك كن تنونا وانت هتاجن وانت هتاجن كتكين والتولت تولت هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته أتتي ولا تغني كبي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو فكرنا دا أتي هي شيء كن هناي يصنعونه إذا دبرني يزعمون إواقار أن تنقلني أنه ننتكم فنيا يحبب المرأة أو يغدن قانوني إلى زوجها كتئكنيا والرجل أو يغن قاقا قانوني إلى امرأته كتئكنا كانت ولا كنا na kanu sare na da bari garanto nga kebe ti al mahabba idan ti wala kan nika o ga fare sallallahu alaihi wasallam ati tan hilla kapenye wa da rabun kan nan atin ke kortin fasada ala atif wado hada wa hakaza nika go goya dubla kebe ganonga mana doromma kebe ganonga awan nasara nun maga wa hakaza yahudu nun kaga maga garan do go nga nyagan ko tanga doromma ñugoani yagarengarono igon kittenga wa hakaza igon qawamellono yagaren kittenga antankina ken doromma togo igo ke kittenga nanti yagare ke ganoello na sondomenga amma doromma kenna buga kittenga yagare ke ganoenga baka sondomenga ay gonun katinayi kunnaronaya antankina ke doromma togi sondomenga i kitte keya yagare kenatu nanti wimunda mais agama doromma ngari i kittenga kotanɓe anatu nanti probléme nganonga onati kesko mantenni wa anta gebne wado hada angana ta hancon do ngana na didrom makabe hakene kaya sababu ana aranta kanonya na man kanda nya sababu ay alla na kano litini yerenga anya hilla kapitugunnenga amma ngana ta hancon do ngana didrom makana kano litini anya hilla kapi korenga amma anga ma ta hancon do ngana an kanda nya ko anga da ngar duna dun kono danya anya ho haramun tenga faran man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum angana kawanta na hutu soroya anga gelliya idan kembe ha kene ka anga ngalli lebinan kara ho gabe ya gum pakatinga nyagangi wutu warno kumpinu dan takawa nanti ana drom maran kitenga anken kana drom mara kitenga anta gemme anya mo kono kustiki suko mante surta gane nga igon na kangen likitenga kempara mun tanya ni nyammo suko mante onda وروى أحمد عن عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تت ستطول بك فأخبر الناس أن من عقر لحيته أو تقلد وترى أو, أو استنجى برجع برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وروى أحمد أحمد داه إلا مسنى وجدي وهكذا أبو داود دون نستعين وقاكم قاقدا إلا الطبراني نون الرويفيع نبغ رويفيع مغا قال أتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قارن في كلمة يا رويفع يا رويفع لعل الحياة أما ولنغل تاغنا ستطول بك أوجل تنكنا وهكذا قارن راكون يمغبه رويفع غل تاغن جيلوتي هذا وجلن كتا سر سر سر سر فأخبر الناس سرون كباري أن من عقد لحياته nanti yemme be gani istin kanga gana kentahu aw taqallada wataran walla kenga bundan kacca gana kenjongi nyogome kannanga walla daba kannanga nanta wa kisini yagonga awistanja walla kenga agara du sura biraji'i dabba ti daba burdonga mana ti daba kuronga aw azmin walla kenga agara du sura ti qotenga fa inna muhammadan anna tunanti muhammadu ya bari'un minhu barana ni muhammad ya galli ku gollu kamanga ku benna ku gollunya muhammadu barin tanya na baka kamanga hanan ni kannanga nasin kanga na taku arabunga kan pakatinga ga jahila gun nga inyanya na ga wasono tai ini sin kete ina atahu na siti na nya torin karabane kun iga wasono tai nanti imman kenyani wala darjan tanyani wala sembe wani dangane wa hakada ay go gadi inyanya na tasga imai sun kuncini fil ghalibi kam pakatinga inyi sun kun kungalla a hube na kanu ya wannan magira gana tiga ni sun kake wara sun kake haram pareke ya ganya ngungira gana sigina sun kake ta gana siti na nya torin karabane ga kundu aw iwa hillangar nyangono igana ngar nyango ya gon tagira gana wa hakada ay gonu nyinda daga jihadun kurenga iwi sun kake tappa iga ma awatta kudo soron natu nanti sagu nyani kunga idan tu onatu kusukahumantenɓe ha kene kay a sunta tariande nan ka hay inten logontaxungadi o sarande o ñamari ona inten dara ona sentiya idan fare sallallahu alaihi wasallam ati serebe gani sinkentahu nanti anga na wasoi wallanga anga na anan kisi gonga faren barin tenga baka kamanga warni sinket titinde kenta ya yagenga kisin kisini ganga allah subhanahu wa taala da fare sallallahu alaihi wasallam da konodangani allah ma da qur'anan kan nantanga nan cinkentagunanya torin karabanenga awan kisini gonga sababu heti angana gonya sababu nga kebe da heti sababu ya gellanga na tuga kamma nantaya na khairin do tora no hilla kato gore ni kenga anga ma tuga kamma ngana tangen nan sababu ai hilla kape tugunna ni warne sababu ngana ni allah allah makanya sababu ya hillande au taqallada wa tara wala watara walla kenge bundankatada ken jongi ñogomeya wala daba kundua warni kanyana nan ta nanta kisniya gonga warni katta ke sedin sedindenga ɓe ñataya kembirenga fare sallallahu alaihi wasallam abarin barintenga baka ken warni kay warni bundankatta jonge kempeti sababu aga sere kisniya aw istanja bi raji'i dabba walla kanga aga surati daba burdo ngamana daba kuro daba kuro nga maga surati kanga masalan na di dimenu maga surati ya na sabu nyamani ya jinna nun da banu nyigandu ko wa do hada maga surati kunga wa hakaza aw azmin walla kanga qotte maga surati kan wa do hada warni jinna nun kagawa kan nyigana angana mantenya muhammadu sallallahu alaihi wasallam abarintenga baka akamanga to anu ñugonuti ayi ture an nan ya kempe ti senondi hoya daba burudo ke senondi hoye amma kañi har jinnanu ndaba yigandemme senondi ti kenga an na howatu keɓe sennegana ana soɓe mbuganga walakin kebe hakene ke daba burdo ke haroganata sennenni senondi hoheti to kencaɓuda hadisa kemme mallu saidunni kannanga babu kedi أن من عقد لحيته أو تقلد وترى وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان قعد لرقبة رواه وكيع وعن سعيد بن جبير نمو سعيد مع جبير لما قال أتي من قطع تميمة يم بغنا تمندوه أغنى تنكتو مثلا قصرنا كبين جنجن دنيا nawtu gelli baganunga nawara tappunga nawara hubetana tamimanni kannanga na ho jongandu tanga du ni tay na ho jongandu tanga tora nyontono tay na ho jongandu ya tanga na ni tay kya togonni tamima arabon kannendi amma ni kan kara ho gabena fasarni kannanga sahay sahay bane wado hada min insanin yamma be gana kan kutu gelli hadamaramme ya kana abarajanga nyana na kadangani ka ajli raqaba ko kame kan me kan ne horon den barajamme rawahu waqi'un waqi'u da ahilla idan sa'id bin jubair hay gara ka ko nanti angana baga masahe ho serenga jongini nan ta tora no walla ana hankinya ananya alla makenya sababu ya fare sallallahu alaihi wasallam amma gbar nanti kenni sababu nye aka manganga nanya sababu ina ton kutuba ka ganenga mani baraje nan ken kutundana dangani kome kanne nden baraje nan ken dangani warni ogana komen kanne nden pay anda komen kanne poro baka komagunga kega be hakene kam ga horo baka hilla kapenye na seran kanne poro baka hilla kapenga ken nan qora dinan tana kannen poro baka komagunga idan doke be hakene kai gella gananyi imman ka gananga anke nga kutuba ka ho hontadi amma imman ka ga an anga kututu ne ne ndenye masala an na daga wandi kandi ni le munungar tapunnya walla sahunnya an ni kutu batta ka da ranya na mankange nga aranya na inan kenya police nunga me ina tora ga be kinyanga walakin anga nya na ti hikimanye ni giri honno honno honne kebe hakene kan daga manga bangandi ni da mi garabu gai walla kanga manga da tunan di sasa ahin ta ri son na men angana buga ta nta kan pa ta allah wa bakiya walakin oku ona sereng allah an anga ñini sahundo baxanu ngai ona to kono nan togono nanto hajunte de la on ta to kono ona hera ñana oga sahe ke kutunu bakai wallo ga ba ga ke kutunu bakai bakay mogonɓe kudu ona ke baraju gore kita kubenu anani imme yaku yaxe ngai iyaku ñinkollantore anga ñini sahunga ken nogonde walla kenga he Eh, iya kunga ina ganin kanyonga anga nyini saunga kunga walla ta kunga ya akhi kun kama nun kada gana mani ko Allah dangan nan da mbanga na kun cabatin di hilla kapen kamma kun daga na mani ko Allah dangan mona irem pahamiya manna irem pahamia siri siri anga da sira sungari hoga ase aku ence ganda kuta baten do bate aku ence ganda tanda anna hera nyanga sabu kitana kutu mo gombe mm -hmm. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وله أرادنا عن إبراهيم نمر إبراهيم ما كان إبراهيم نخاعي قال أتي كانوا إني يكرهون التمائم إني تمندي إني كن قني تمندي هون إني كن قني كلها إذا من توصيه من القرآن كنت من هو غنى قال له قرآن أي وغير القرآن ألو كنت من هو غنى قرآن أنت لني إني ناس ناسكو من تنقلني وهكذا إبراهيم النخاي أكنا قال له ابن مسعود قال له لمني أغتي ناغني مانا نكنا ابن مسعود كنيا أقني إذا ونت الصحابة نيقول نيرونغا كن ho ha gani jongindo e سائر hubetana ani qur'ana yo ani qur'ana tananga إني كنت ko human jan idan onati ho sahantengani keɓe keɓe gani jongindohonga a sahenda baganda hubetana a qur'ana manda qur'ana balincu sukomante lato bakka sukomantenga maga jongi wado hada wa hakaza kani ho tintenga katta ho sahantenga on daga fi masail mhm. الأولى تفسير الرقى والتمائم فيه مسائل أتمثلا باب كنغند الأولى مثلا تفسير الرقى ما سندنا كم فترنا والتمائم أدو جونجين دهون دو تمان دهون كونغن السهون دو باغان ديمين تنايا الثانية تفسير التولى الثانية هلا دي تفسير التولى تولى قاقا كان تفسيري كان أنا قنادنا ورنا ركوه فكري هلا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء الثالثة سكندي أن هذه الثلاثة تنانتو كستك بها كنكي ما سندي أدو جونجين دهونو كي غتم من دمورونو ديا أدو قانون دهو كي كان نتوالانا كلها أدام من تيا من الشرك كنا جليه إلا كفنيه من غير استثناء ناتغامات بانق الموري ما نبان انت بكين غندي السكه من تنا جل من يهلا كفيه ونأتي الرقى ما سندك بها كنكي كن كان نغسريان ما دونتي ما سندبيا amma saranga dungati ma sande be kenda gantenyen amma saranga ma dungati ma sande ke be ya kenni hilla kapenyen al tamaima ke ga be hakana ka wa ta ganni hillo jumhurun daga nan ta gella gane ne qur'ana basun ta tai amma kebe ga ni bin mas'ud ni ya ibrahim no khainu kun daga nan ta suka man tan ta gemmiya jumhurun banganga ne onati jumhurun nati qur'ana ngani kebe ken ta no gonda amma qur'ana ga tu ho ken ni hilla kapenye amma onda ra do digan ta han te ka onata asuka man te sahin tu ka man te al qur'ana man da qur'ana tana asuka man tan ta gemme asuni hilla kapenye sikkandi kan ho kegaga bankali murenta kenni kenni hilla kappenye anyanga qur'ana sana nga tanan chana tanga igon kan ni katta agarenga walla nga agaren kan ni katta igon hilla kappenye الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك الرابعة مثلا غتندي أن الرقية أنت ما بالكلام الحق تتوندي من العين قال لي walhumati aɗo toximan pon kaxa xiñinde walla bununde laysa kemmaña min dalika gelli kem pilla kappi hoya idan anani toximan podan xiñi walla yaxa ñangundallaga walla kenge korte ñimmeani na duma sati tongundigamenga idan kenta gelli hilla kappenga amma garendigame kenna gelli hilla kappenye hmm. wa hakada kebe tuncenga heka ken kaxanta gemana gelli hilla kappenye warni sikkani ho adi kenni tongundi gamay masala anna seren masa to qur'ana nga wala hadisa nu kundi ga waranu hillandi ho adi kenni hilla kappe masala na jinna nu do hoynon keri ho gadi o ganta kube nuru wetu masala talatum nu ke jagi agi ha kundi menu ken majhul nyani ke kesan kunte nyani ke kana jalli hilla kappe nyani الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا الخامسة كرغاندي أن التميمة أن تتمن دهونها ما استهون دي منو دغنا إذا كانت جلغنا من القرآن جل قرآنه فقد اختلف العلماء توانونا إلى ما هل هي يا أنت من دهو بها كنكنا min zalika na gelikan pilla ka pimpo aywa amla manta gellai ona to hogori katin tema ajongandu ya الثالثة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك الثالثة ثم أن تعليق الأوتار نانتي بندن كاتونغ كنجون جندنا على الجواب دابن كما عن العين بقى يا غنيان مغنان تاوان كيس إيكس نكينا min zalika ana gelli ken pilla kappin poye wado hada السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى السابعة يرندي الوعيد الشديد من قتنا على من يمن كما تعلق وترى أغنب دنك تجون واضح هذا وهكذا السريع كما هو السبب يمكن نكن السبب يا anga tuga kamma hilla kapi qorenya na anga matuga kamma anga ti sababani illa fi tugunne ay goni kannanga na daga qur'ana nun jongidan kompenga ay goni kannanga na qur'ana nun jongidan mobil nunga ti tikungan kisini ma faren make ñodanga ni sababu nan tona qur'ana jongi to biro la kundo ko inunga tawan kisini maka nyumme tampinde nan tan daga ayatul kursi jonga alla kunda ampo inunga ma faren make ñoda sababu atona gara wado hada Allah الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان الثامنة سبون دين مكان يأتي فضل الثواب من يمن باجم فصوان تاغونا قطع تميمة كبه غدا تمن دفا غدا تنكتو ما نسهو دي غورا من إنسان قل هذا مرمي ورنو دانغي سعير بن جبير تي أنغنا كتو an ken دانا da na كمغاني هورون be kitta ko التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراد أصحابه عبد الله بن مسعود التاسعة كبندنا أن كلام إبراهيم أنت إبراهيم النخاعي رحمه الله أدقامك لا يخالف ما تقدم كنت هنتوغن هو كبير من الاختلاف قل warni akenti kanu yakrahuna tamaima kullaha inyasu ko man tan qonna min alquran aw min ghairi alquran akenna ka ko ago danga nan ti so ngadi onati adiga me ke be hakene ke kenta hon chorin ho ke be ga dangi gelli so nga li anna murajah warna kam muradun ni ke ya ashabu abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud ka palle mu adiga me manan ni kenyo adiga me manan patinan ti sahaba nun ko man tenga diga men manan ni kanna na ku banu da abdullah bin mas'ud ga ni digan tilleya nanti asuba man tanta gemme diga men manan ni kanna